Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu barkan raka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na tsaftar muhalli bayan sa kuma akwai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da rar allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin wato shirin nan na kokun san da ke leƙon muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta allah ai sauraro lafiya kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar kuma sha uku ga watan maris na shekara ta 2021 wanda daidai da 29 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato kuma sha uku ga watan maris na shekara ta 1948 wasu yahudawan sahiyuniya 'yan kungiyar hagono suka kai farmaki akan wani ƙauyen Falasinawa wanda ake kira da Hussainiya a arewacin Jalil inda suka yi musu kisan kiyashi. Yahudawan sun rusa gidajen Falasɗinawa tare da kashe wasu Falasɗinawa 602 mazauna ƙauyen a yayin wannan hari. Yahudawan sun tsananta kisan Falasɗinawa a lokacin ne domin su samu damar shelanta kafuwar Isra'ila wadda za ta kasance ƙasar Yahudawa zalla a cikin 'yan watanni masu zuwa. bayan wannan kisan kyashi yahudawan sun ci gaba da tsangwamar falastinawa a cikin yankunansu tare da taimakon turawan ingila da suke mame da yankin falasɗin inda da karshe dai turawan suka mika yankin sunkutukum ga yahudawa wanda suka sanar da kafa kasar isra'ila a cikin falasɗin masu ware ko san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau marigayi imam komeni ya bada umarnin kafa wata hukuma wadda za ta kula da iyalan shahidai na junju halin musulunci a kasar iran marigayi imam kuma na cewa kowa daga cikinmu ya san mutanen da suka bayar da gudunmuwa daga bangarori daban-daban wanda kuma suka taimaka wajen samun nasarar juyin halin musulunci amma daga cikin na gaba-gaba na mutanen da suka bayar da rayukansu su ne shahidai da kuma waɗanda aka gurgunta rayuwarsu sanadiyar wannan gwagwarmaya akan haka ne dole ne aka bauta hukuma wadda za ta dauki nauyin iyalan dukkanin shahidai da kuma waɗanda aka gurgunta rayuwarsu bisa wannan umarni ne aka kafa cibiyar kula da iyalan shahidai da waɗanda suka samu matsala a lokacin gwagwarmayar juyin juhalin musulunci a kasar iran da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 suka gabata rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta amince da ƙudurin kafa hukumar leƙen asiri ta cikin gida wadda za ta kula da lamuran dukkanin waɗanda suke adawa da mulkin kama karya na sarki sha an kafa hukumar savak bayan juyin mulki da amurka da burtaniya suka shirya gwamnatin dr muhammad musaddiq jami'an wannan hukuma dai sun samu horo ne daga hukumar leken asiri ta cia da kuma wasu daga cikin waɗanda suka samu horo a hannun hukumar leken asiri ta musad ta isra'ila a lokacin aikin ta dai hukumar savak tana kama duk wanda yake adawa da sarki sha da sunan masu aiki da kungiyoyi da jam'iyyun gurguzu da haka kuma suka kashe dubban mutane a kasar kuma suka raunata wasu amma kwanaki kaɗan kafin nasarar jun halin musulunci a iran aka wargaza hukumar ta sabak Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya Hassan barka nake muku lale marhaban a cikin shirin muna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman su. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci janyewar dakarun ƙasa da ƙasa da kuma mayaƙa a ƙasar libya shugaba ruhani na iran ya buƙaci jama'ar ƙasar da su kiyaye matakan yaƙi da annobar corona yayin da aka fara tunkarar bukukuwan shiga sabuwar shekarar hijira shamsiya hukumomi a birnin minneapolis na amurka sun amince baiwa iyalan george floyd bakar fata nan da aka kashe diyar dalar amurka miliyan 27 To yanzu ga cikakkun labaran. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci janyewar dakarun ƙasa da ƙasa da mayaƙa da ke Libya ba tare da wata wata ba. A ƙudurin da galibin mambobin kwamitin suka amince da shi a jiya Juma'a ya buƙaci janyewar duk dakarun da ke Libya. Kwamitin ya kuma yi maraba da yadda Majalisar Libya ta amince da sabuwar gwamnatin haɗin kai da aka kafa. haka kuma kwamitin ya buƙaci dukkan ɓangarorin da ke rikici a ƙasar ta libya da su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a ranar 23 ga watan oktoban bara a hannu guda kuma kwamitin ya buƙaci da a mutunta yarjejeniyar hana shigar da makamai a ƙasar ta libya alƙalman da majalisar ɗinkin nuna ta fitar suna cewa kimanin dakaru da mayaka dubu ashirin ne ke shifike a ƙasar ta libya a ƙarshen shekarar 2020 da ta gabata kuma har yanzu ba a samu rahoton janyewar dakarun ba shugaban kasar iran hassan ruhani ya bukaci jama'a a kasar da su kiyaye matakan yaki da annobar corona yayin da aka fara tunkarar bukukuwan sabuwar shekarar hijirar shamsiyya yana da kyau kowa da kowa ya kiyaye irin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka gindaya domin kaucewa ƙara yaduwar cutar a kasar in shi shugaba ruhanin nan da mako guda ne za a shiga sabuwar shekara ta 1400 hijirar shamsiya ta kalandar da iraniyawa ke amfani da ita kuma yayin bukukuwan sabuwar shekarar iraniyawa kan ziyarci 'yan uwa da abokan arziki a garuruwa da ƙauyukansu sai dai a cewar shugaba ruhanin ya kamata jama'a su kiyaye sosai domin kada a fuskanci sake dawowar cutar to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kawancan kungiyoyin da ke fafatkar samar da 'yancin demokradiyya a senegal sun sanar da ɗage zanga-zangar lumana da suka kira a wannan asabar matakin da ya a cewar kawancen na mdd ya biyo bayan tattaunawar da suka yi da wakilin babban halifa na ɗarikar morid a ƙasar bangarorin sun ce sun mika masa wasu jerin bukatocinsu guda goma da suka hada da bukatar sakin dukkan fursunonin siyasar da ake tsarara a kasar da kuma kawo karshen leƙen asirin da ake wa 'yan adawa ba tare da wani sharaɗi ba haka kuma a kawo ƙarshen tuhumar da ake wa ɗan adawan nan usman sanko sannan kuma shugaban ƙasar ya bayyana wa jama'ar ƙasar cewa zai shirya zaɓukan wakilan ƙananan hukumomi a shekarar 2021 ɗin nan da zaben 'yan majalisar dokoki a shekarar 2022 sai kuma zaben shugaban ƙasa a shekarar 2024 cikin gaskiya da adalci sannan kuma ya bayyana tare da amince cewa ba shi da wata niyyar yin tazarce domin neman wa'an wa'adi na uku. hukumomi a birnin minneapolis na amurka sun amince biyan diya ta dala miliyan 27 ga yallan bakar fatar nan george floyd da wani dan sanda bakar fata ya kashe a watan mayun bara ana dai kallon wannan diyar za ta hana fararen hula daukar doka a hannu a birnin dan uwan marigayin rodney floyd ya yaba da matakin hukumomin birnin na minneapolis da kuma duk waɗanda suka da kuma yabawa duk waɗanda suka kwashe watanni suna zanga-zangar ƙin nuna wariyar launin fata iyalin na george floyd sun ce za su sadaukar da wani bangare na kudaden dala mili 27 da za su karba domin gudanar da wasu ayyuka na inganta unguwar da aka kashe ya george floyd din wannan dai na zuwa ne a duk lokacin da aka fara shirye-shiryen gudanar da shari'ar dan sandan da ya kashe george floyd din lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a amurka da tofin alitsi ne a ciki da wajen kasar to labaran duniyar kenan Tumar da labaran labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin na tsabtar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma ayoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. to yau dai a shirin namu za yi da hankali akan wani babban al'amari wanda shi ma yake shafan muhalli wato food safety kula da abinci kenan da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Tuma dalla kamar da watakila aka ji a matashin shirin na ce yau za mu tattauna ne a kan batun food safety kenan wato kula da abincin da mutane ke ci a cikin al'umma wannan yana da matukar mahimmanci sosai wannan ya hada da yadda ake ma'amala a ajiye da ko kuma a dafa abinci ta hanyar da zai kare mutane daga cututtuka da ake samu daga shi gurbataccen abincin kenan ko kuma rashin lafiya sanadiyar cin wannan abincin wannan maudu'i na da mahimmanci sosai yana da cikin abubuwan da kasashen duniya ke mai da hankali musamman kasashen da suke tasowa wasu suka fuskanci wannan matsalolin sosai sosai saboda sanadiyan a ah, yawaitar mutane a wurare da suka hada a cikin al'umman kenan musamman za a ga cewa wani lokaci mutane ba sa iya samun saboda ci gaba da aka samu a kasashe masu tasowa na ayyuka da abubuwa sana'o'i da suka zo sababbi za a ga cewa wasu ba sa samun su ci abinci a gidajensu wanda za su kula da tsaftar da aka girka to wannan abubuwan ne ya sa cewa kasashen duniya suka yi dokoki na kula da wuraren dafa abinci su gani da wani abinci wani sinadarai ake amfani da shi wani yanayi ake dafawa da kuma tsaftan wurin wanda ke da matukar tasiri sosai sosai wani lokaci a irin wani kasashen zamu ga cewa wani babban matsalar da ake fama da shi shine suna yin amfani da gurbataccen ruwa wurin dafa abinci ko kuma rashin ingantaccen kayan ajiye abinci na zamani ko kuma ajiye shi abinci ma amalin da bai dace ba cin abinci mai tsafta shi babban hanyar kare kai daga cututtuka da kuma inganta lafiya abinci mai kazanta za mu ga cewa yana dauke da kwayoyin cututtuka irin su virus bacteria da kuma wani lokacin akan samu guba a ciki wanda kungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa yana haifar da cututtuka sama da 200 a duniya wanda ya fara daga gudawa har zuwa kansa kenan. To masu sauraron mu kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da abincin da mutane ke ci. Akalla mutane miliyan 600 ne wato mutum ɗaya a cikin goma ne suke rashin lafiya idan sun ci gurɓataccen abinci a duk shekara. kuma yana ja mutuwan mutane akalla 420 kamar da kungiyar lafiya ta bayyana. shi dai gurbataccen abinci yana ja matsaloli da yawa a ciki har da rashin ingantaccen sinadaran kayan gina jiki wanda ya fi shafan yara mata masu ciki tsofaffi da kuma marasa lafiya wato su suturtukan nan da ake samu a cikin gurbataccen abincin sun fi tasiri ne ga waɗanda daman garkuwan jikinsu ya yi rauni sannan kuma wani abin da ba mu sani ba ba ne wasu cututtukan da mutane ke fama da shi irin su kansa ciwon hanta ko kuma rashin aikin koda yana iya zama sakamakon wani abincin da aka ci tun da daɗewa ya zo ya zama ya yi tasiri a jikin mutum ya zo ya haifar mashi da wayannan matsalolin wannan matsala da yawancin ƙasashe suke fama da shi shine ba a iya danganta alaƙar cuta da abinci musamman idan an daɗe da cinsa saboda irin wani muhimmancin nema na bukata a tantance cututtuka kuma alakanta su da abubuwan da mutane suka ci ko kuma suka taba ci kafin su wani rashin lafiya ƙungiyar lafiya ta duniya a shekarar 2007 ta kafa ƙungiyar football disease burden epidemiology wanda suka hada da wasu masana ne masu bincike wanda za su rinka binciko a cututtukan da suke alaka da abinci a cikin wannan binciken nasu da suka yi sun gano cewa akwai cututtuka daban-daban wanda misali ya suka ce akwai gudawa kala goma sha ɗaya da wanda suke aka samu daga virus bacteria da kuma ko misali akwai wasu cututtuka kuma da ake samu daga abinci amma ta hanyar tsutsotsi manyan cututtukan da ake samu daga abinci wanda suke jawo a rasa rai sun hada da irin su kamar typhoid hepatitis a da sauransu. masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya jawo jiki a nan zan tsaya ku biyo ni a shiri na gaba don jin wani irin cututtuka ne ake samu daga abinci da kuma hanyoyin da ya kamata mu wajen tsabtace mu yanzu a madadin kowa da kowa na rediyo hausa boh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah haɗa mu a cikin wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullahi shirin tsaftar muhalli kenan yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kide-kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo kwawoki daban-daban da aka yi game da muhimmanci ko kuma game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Da farko mun gaito muku Iraj Bastami. Come on. gaishe ka Iraj Bastami a cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin. Sai a za ku ji mu ɗauki da wasu sabuwar waƙar amma kafin nan ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya. Kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio a huta lafiya. دشمنان rodi برآمد باد صبح و بوی نو haka ne kuma kawo karshen gaba ɗayan jerin shirye-shiryen mu amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman kaza na dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci janyewar dakarun ƙasa da ƙasa da mayaka da ke libya ba tare da wata wata ba a ƙudurin da galibin mambobin kwamitin suka amince da shi a jiya juma'a ya buƙaci janyewar duk dakarun da ke libya kwamitin ya kuma yi maraba da yadda majalisar libya ta amince da sabuwar gwamnatin haɗin kai da aka kafa haka kuma kwamitin ya bukaci dukkan ɓangarorin da ke rikici a kasar ta libya da su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a ranar 23 ga watan oktoban bara a hannu guda kuma kwamitin ya bukaci da a mutunta yarjejeniyar hana shigar da makamai a kasar ta libya alƙalman da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun cewa kimanin dakaru da mayaka dubu ashirin ne ke shifike a kasar ta libya a ƙarshen shekarar 2020 da ta gabata kuma har yanzu ba a samu rahoton janyewar dakarun ba shugaban kasar iran hassan ruhani ya bukaci jama'a a kasar da su kiyaye matakan yaki da annobar corona yayin da aka fara tunkarar bukukuwan sabuwar shekarar hijirar shamsiya yana da kyau kowa da kowa ya kiyaye irin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka gindaya domin kaucewa ƙara yaduwar cutar a kasar in shugaba ruhanin nan da mako guda ne za a shiga sabuwar shekara ta 1400 hijirar shamsiya ta kalandar da iraniyawa ke amfani da ita kuma yayin bukukuwan sabuwar shekarar iraniyawa kan ziyarci 'yan uwa da abokan arziki a garuruwa da su sai dai a cewar shugaba ruhanin ya kamata jama'a su kiyaye sosai domin kada a fuskanci sake dawowar cutar to masu sauraro da wani ne kuma kawo karshen shirin shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu da amadadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku nake cewa a yi ne lafiya